الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا اسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما ba'a wannan shine darasinmu na goma sha biyar a tafsirin alkur'ani mai girma yau sha uku kenan ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1429 wadda ta dace da ranar ashirin. ga watan biyu ta shekara 2008 ta miladiya za mu tashi a karatunmu na tafsirin alkur'ani a aya ta 107 a faɗin allah ta'ala manan sah min ayatin aunun siha na bi khairin ha aw mithliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir allah ya ce manan sah min aya babu wata aya da muke shafewa ma dinnan shartiya ce ta sharadi wato babu wata aya da muke shafe ta shafewar annasho shine asalin ma'anarsa a kan abu biyu ne arraf'u wal izala a ɗauke abu a kawar da shi kamar ne yadda za ka ce a nasahatun rih al'asar kamar idan aka yi iska ta zo ta rufe kafafun da wato gurbin masu tafiya wato a shafi ma'ana ta biyu kuma an naƙal kwafa ka ɗauki abu daga waje ka kai shi zuwa wani waje daga nan ne laraba suke cewa na saftul kitaba na kwafi littafi wato ka ɗauke shi daga asali ya zuwa ga sura wannan shi ma'ana ce masa annasku to da ma'anar farko cewa wato ta ma'anar arrafu wal izala canza wato daukewar hukunci da shafe hukunci to wannan yana faruwa sashen alkur'ani da ya sashen yana faruwa ga sashen alkur'ani amma ba ga dukkan alkur'ani ba zai yi a shafa alkur'ani gabaki ɗayan sama. amma sashen alkur'ani ana iya wato Allah yana shafe shi ya kawar da hukuncin da kuma ya kawar da hukuncin a kawo wani sabon hukunci ma'ana ta biyu kuma da ma'anar kwafa wato a ɗauko shi daga wani waje a kawo shi wani waje daban to wani yana faruwa ga dukkan alkur'ani shi ne kamar yadda aka ɗauko alkur'ani daga lahul mahfud aka kawo shi aka saukar da shi ya zuwa ga bishar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan nasku ne to amma wanda ake nufi ishara a kansa saboda sai da ayat ta sauka ma'anar farko in ji ta arrafu wal izal wato Allah ya ce ba ma ɗauke aya mu kawar mu shafe ta ba wata aya da muka ɗauke ko muka shafe ta shine duk ma'anarsa aunun siha ko kuma mu mantar da ita mu mantar da annabi sallallahu alaihi wasallam da ake masa wahayin alkur'ani mu mantar da shi wannan ayar ba wata aya da muka yi mata haka na bi khairin minha sai mun zo da wanda ta fita na bi khairin minha sai mun zo da wanda ta fita aw mithliha ko tamkarta alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ai ka san cewa Allah mai iko ne bisa komai wannan istifham ta taqriri wannan ayar ta sauka raddi ga yahudawa da kuma raddi ga kafiran qurayshawa raddi ga yahudawa domin yahudawa suna cewar ai a wai idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina in aka ce musu ku yi imani da abin da Allah ya saukar na alqur'ani sai su ce a'a mu mun yi imani da abin da aka saukar gare mu na at-taura kawai ma'ana ta yaya za a yi alqur'ani ya zo ya shafe at-taura ai ba a shafe ba a shafe hukunci babu babu nasa in muka yadda wato suna cewa in muka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar wato an shafe hukuncin a taura kenan to Allah ku baya yin haka suka kore annasku ga baki daya to shine Allah ya musu rai to Allah yana shafe hukuncin da yanda hukuncin da ya so ya musanya shi da wani abu wanda yake shine da wani abu wanda yake kamar sa kuma wanda ya fi shi kuma ayar ta kunshi raddi ga kafiran qurayshawa kafiran qurayshawa su ne jahilai wanda ba su da ilimin littafi suna cewa domin mene wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai umarni da abu sai daga baya kuma ya zo ya hana wani lokaci ya hana abu daga baya ya zo ya yi umarni da shi saboda haka wani yana nuna kan cewar a wato shi yake kirkiro ga shi yake kirkiro alkur'ani da kansa wa idza baddalna ayatin ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil qalu inna ma anta muftar Allah ya ce bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya ce dan muka musanya aya a bigiran wata ayar Allah yana Allah sanar da abin da yake saukarwa kafirai shawa jahilai sai su ce inna ma anta muftar kai ne ka kirkiro shi sai su ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke kirkiro shi to shine Allah ya musu da cewa bal aktharuhum la ya'lamun da yawan su sani ba to anan Allah ya ce wannan abun idan wannan abun da yake faruwa na shafe aya a kawo a kawo wata ayar wannan abu ne wanda yake daga Allah kuma idan Allah ya yi wannan shine yake da hikima dukkan aikin Allah babu wasa a ciki dukkan wani shafa canjin hukunci da aka yi da hikima ce hmm? wannan shine abin da yake a don haka kan wannan ne malaman usulul fiqh na sanin wato shari'a asalin shari'a wanda da asalin wato ka'idar hukunce-hukuncen da ka'idar da ake kafa hukunce-hukuncen shari'a suka ware babi na musamman akan wannan da suke kiransa annasku hmm? annask wato shafe hukunci shafe hukunci din nan allah maɗaukakin sarki ga shi ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani saboda haka waƙi'un shar'a kuma ja'izul aqlan ya halatta ya zamanto an yi wannan domin rayuwa canzawa take allah ya rayuwa a cikin tafiya kulle yawmin huwa fi sha'a kowace rana ana cikin wani al'amari saboda haka abinda zai zamanto maslaha yanzu ta yi ya zamanto gobe akwai wannan waninsa shine ya fi shi maslaha to sai Allah ya dauke daga wannan zuwa ga wanda yake yafi maslaha ne saboda haka hankali ma ya tabbatar da shi don haka jamahirin malamai sun tafi akan cewa ya halatta a yi ma'anarsa a wajen malaman usul shine raf'u hukmin thabit بخطاب شرعي متراح عنه رفع حكم ثابت بخطاب شرعي متراح عنه ɗaukewar hukunci tabbatacce da wani umarni na shari'a da wani hukunci na shari'a wanda zai zo daga baya don haka ba a ɗauke hukuncin wannan baya faruwa sai da nassin alkur'ani ko da sunna sai da nassin alkur'ani ko da sunna to wannan ayar ita ce asalin da ta tabbatar da annasku Allah ya ce ma nan sah min aya kamar yadda ya zo a cikin wannan kira'al wadda ita ce kira'an jamahirul qurra kira'ar abu eh, ibn amir ce ma nun sikh min aya ba mu sanya ka kai jibrilu ko kuma kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka shafe wata aya wato kamar su ne suke yin da umarnin Allah a kira'ar ibn amir amma a kira'ar jumhur allah ne yake yi wanda yake hakikatan nan allah ne yake ko mala'ika jibril ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ne yayi da umarnin allah hakikatan wanda yake yi allah ne to a wannan ta tabbatar da nas ta tabbatar da annas din zai iya daukan fuska uku a dauke tilawar aya a ɗauke hukuncin ta gabaki ɗaya ya zamanto kan cewar babu ita ayar a tilawa babu ita a hukunci misalin da malamai suke kawowa na wannan shine hadisin aisha radiyallahu anha da ta ruwaito cewa daga cikin abin da ake karantawa na alkur'ani hmm, asharu raba'atin ma'lumatin yuharrim tsotso wato shayarwa sau goma sanannu tabbatattu wannan suna tabbatar da haramci wato ma'ana idan uwa idan mace ta shayar da jariri sau goma wato ya kama mamanta ya tsotsa ya sha ya sha wannan wato cin abu wato cin abu wato ba wai tsotso ɗaya ba ana nufin wato ta shayar da shi kamar ana misali da safe da hantsi ma ta sake shayar da shi to idan ya haka sau goma to wannan shine ke tabbatar da haramci sai ta zama to uwarsa wadda bai halatta ta bai halatta sai ta zama to tamkar uwarsa ‘ya'yanta ta zamanto tamkar ‘yan uwansa mijinta ya zamanto tamkar ubansa hukuncin dai arraba ya ce aisha ta ce sai ya kasance abinda ake karantawa na alkur'ani sai aka shafe su da hamsu raba'atin da wato shayarwa sau biyar to kaga wannan wanda aya ce take cewa wadda an karanta an kasance ana karanta a cikin alkur'ani to kaga an shafe karatun aya don ba ma karanta ta an kuma shafe hukuncinta ko kuma a shafe karatun amma hukuncin yana nan a shafe karatun ba a shafe hukunci ba kamar yadda na imam malik ya daga daga na umar yana cewa Allah mun karanta wannan ayar a cikin alqur'ani ash-shaykhu wash-shaykha idza farji muhuma albatta wallahu azizun hake wato tsoho da tsohuwa ma'ana tsoho a nan wajen ai al ka tangaggen mutum wanda yake ya taba aure sahihi Daga tangaggiyar mace wacce ta taba aure sahihi da aka tare da ita kowannen su idan yayi zina a jefe su to kun ga da wannan ayar ta tabbatar da rajim kenan sai aka sai aka shafe tilawarta amma hukuncin yana nan hukuncin yana nan amma an shafe tilawarta dan ba ta cikin alkur'ani ko kuma tilawar na nan amma a shafe hukuncin tilawar na nan ana karantawa amma hukuncin ba shi bane wanda wake wani yana da misali da yawa kamar kamar ayatul ma almawa alwasiya lil aqrabin kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut inta ya ayu alladhina amanu kutiba alaykum idha hadara ahadakum almaut in taraka khayran alwasiyatu lil walidayn wal aqrabin bil ma'ruf haqqan ala almuttaqin Allah ya ce ya ku wanda kuka imani an rubuta muku an wajabta muku yin wasiya ga iyaye da kuma yan uwa to wannan an shafe hukuncin yin wasiya ba wajibi ne amma muna karantawa a suratul baqara haka zalika muna karanta cewa walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwaji mata'an ila al-hawl hmm? wato me yin iddar mutuwa za ta zauna har shekara ɗaya amma an shafe ta da ayyuka ta zo gabaninta a tartibi ita ce walladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan ya tarabbas na bi anfusihin na ta ashirin wa ashira aka ce ta gaba wata hudu ce da kwana goma to ga wancan ayar ta biyu a tartibi ba a sauka ba to ita wannan ayar tana nan muna karanta talawarta amma hukuncin ta an shafe to kowanne daga cikin wannan an shafe hukunci ne da wani da wata ayar da ta zo daga baya dole ne ya zamanto wanda za ta wato wanda za zo daga baya ita ce annasiha ayatun nasiha wadda take ta farko sai ta zamanto almansuha wadda aka shafi wadda zo daga baya ta zamanto ita ta shafi dan haka ne malamai suka rubuta tafai na anna littafan da suke kira annasih wal mansukh mai share hukunci da hukunce hukuncin da aka share to wannan tabbas Allah ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani to kuma wani lokaci in to <clears throat> shine nan Allah ya ce na atibi in aka wato manan sahmin aya babu wata aya da muka shafe hukuncinta aunun siha ko kuma amintar da ita ya zama to cewa ba a ma tuna ta ba wannan da kuma mu'araba da sanuqri uka falatan sa illa ma sha Allah tunda Allah ya ce illa ma sha Allah za mu karantar da kai alqur'ani ba za ka manta shi ba to Allah ya ce illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ce abinda Allah ya ce ya mantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da aka rubuta amma bai inganta ba wanda ambaton sa ma bai dace ba tunda akwai wanda yake matruk ne a ciki cewa sahabbai sun tashi wai wata aya da sun saba suna karanta ta sai suka neme ta suka rasa ta a cikin kirjin su suna kawo wannan hadisin a wajen tafsirin wannan ayar da ma'anar cewa ai siha wato Allah ya mantar da tilawar ta gabaki daya to jawabin wannan sharadi shine na'ti bi khairin minha Allah ya ce za mu zo da wanda ya fita alkhairi dukkan kowace aya ta alkur'ani alkhairi ne to amma nan Allah ya kawo af'al tafdhil a Allah zai kawo wadda ta fita ma'ana dangane da mu wadda ta fita iri biyu ce idan ayar da ta zo ta biyu ta shafe hukuncin ta farko ta ɗauko mutane ne daga abin da yake mai sauƙi zuwa abin da yake mai wahala ya zai zamanto ya fita ya fita lada kenan ya fi ta ƙarin lada kamar yadda aka yi farkon azumi wa ala ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wanda suke shan wahalar azumi to su yi fidiya su ciyar da miskini farkon azumi haka yake farkon azumi idan mutum zai in zaka iya kai azumi in ba za ka iya ba kuma kana shan wahala kai ka saba ba kai ka saba sai ka ci abinci sau shida sau biyar a rana azumi ba zai iya maka ba to kawai ka je ka sami miskini ka ciyar da shi farkon azumin watan ramadan haka ne sai aka shafe wannan hukuncin aka ce babu zaɓi yanzu dole sai kai azumi faman shahida minkum shahra falyasum aka shafe wancan zaɓin da aka ce a wa'al ladina yutiquna to yanzu wannan hukuncin na biyu wanne ne fi wahala ba na biyu ba wanda aka wanda ya shafi to mene ya aka yi zai zama to kuma khair inda babu sauki a cikin sa karin wahala ne to karin wahala ne amma kuma karin lada ne domin da an baka zaɓi kan cewa ba lallai ka zama to ka samu ladan cikakke ba saboda haka idan aka shafe hukunci ya zuwa ga abin da yake ya fi nauyi ya fi wahala to domin a ba mu ƙarin lada ne kuma wannan akwai hikimar Allah a ciki da ya zamanto cewar saboda Allah yana renon Allah yana renon musulmi ne kamar yadda mutum zai shuka kamar yadda manomi zai shuka zai dasa kwaya a cikin ƙasa ya rinka shayar da ita da ruwa yana shayar da ruwa yana shayar da ruwa har ta karfi in ta karfi yana cire ciyayi daga gefen ta yana sanya mata taki har ta karfi ta zama tokan cewa ta tsaya kyam bishiyar ta tsaya kyam to haka Allah yake mu musulmi kamar yadda misalin sai zuwa karshen suratul fatih ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستبلد فاستوى على سوقه to haka Allah yake tarbiyar musulmi tun suna da rauni to sai a rinka kawo musu abu mai sauki daga ba sai a kawo musu mai tsanani daga ba sai a kawo musu abu mai tsanani to idan kuma aka yi daga mai tsanani aka koma zuwa ga mai sauki to wannan shine asali domin aka yi daga mai tsanani zuwa ga mai sauƙi to wannan a cikinsa akwai tafifi akwai sauƙaƙawa akwai ɗaukewar kunci wanda yake allah ya alƙawarin kanta zai ɗauke ma wannan al'umma kuncinta kamar yadda da aka sanya iddar wadda mai ta kama cewa wata shekara ɗaya daga baya aya ta sauka cewa iddar mai ta kama ta to wata hudu da kwana goma kamar yadda farkon saukar ayatul kital in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu 200 wa in yakun minkum alfun yaghlibu alfayn yaghlibu alfan bi idnillah wannan shine farkon ayar ko in 20 ne za su yi rinjaye akan 200 ma'ana idan 20 suka zo suka fuskanci mutum 200 to bai halatta su juya baya ba su ne daidai din su 20 din musulmi su ne daidai din 200 kafirai wa in yakun minkum 100 yaglibu 1000 in ƙari ne za su yi rinjaye akan to Allah daga baya sai sauka sai ce sai ce al'ana haffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'fa fa in yakun minkum mi'atun sabira yaghlibu mi'atayn wa in yakun minkum alf yaghlibu alfayn bi idnillah sai aka sauƙaƙe cewa idan ɗari ne za su kara da ɗari biyu in dubu ne za su kara da ɗari eh, eh, da dubu biyu za su yi rinjaye akan su eh, in dubu ɗaya ne za su yi rinjaye akan dubu biyu sai ya zamanto kowane mutum ɗaya kenan daidai yake da mutum biyu na kafirai amma gadon farko ko mutum daya daidai yake da mutum goma to wannan sauƙi ne a ciki to kaga shi ma hairan minha ya fi bisa wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya shafe hukuncinta ya kawo sabon hukunci to wannan ya nuna yadda Allah maɗaukakin sarki yake renon al'umma wannan ko ba yana nunin kan cewar abinda aƙidar yahudawa suka zo suka tabbatar ba kan cewa ai allah baya sanin waɗansu abubuwa sai daga baya ne suke bayyana a gare shi sai daga baya ne suke bayyana a gare shi don haka yake canza hukunci suke cewa nas <clears throat> in ku tabbatar da nas to sai ku ta sai ku yadda da mu a aƙidar albada aƙidar cewa wato Allah wani hukunci yana bayyana a gare shi wanda da bai san shi ba ta'ala Allahu amma ya kulu zalimun kuma wanda yake aka samu waɗansu daga cikin ƙungiyoyin da suke nasabta kansu ga musulunci suka ɗauki wannan ɗan shi'a suka ce ai tunda su kuma abin da ya sa saboda sun asasa addininsu a kan kafirta sahabbai to kuma sahabban nan sai kai ta karantawa a cikin alkur'ani ga yadda Allah ya musu ga matsayinsu ga matsayinsu ka karanta wajen ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ah, ai daga baya ne sai Allah ya gane cewa ba mutanen kirki ba ne sai ya canza to yanzu idan mutum idan mutum yana cikin rayuwa idan mutum an ce shekarun al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shekarun al'umma sa tsakanin 60 zuwa 70 ko shine muddan daida yawancin al'umma su suke kaiwa to sai dan shekara 30 ya mutu to sai a ce Allah ya yi bada ne wani wato ya gano cewa bai kamata ya kai 70 din ba saboda haka sai tsaye da shi a 30 idan Allah ya Allah shine kamar yadda Allah ya ce a karshen suratul najm hmm? وأنه هو أمات وأحيا وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى duk wani abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya shi yake wadatarwa ya sanya ƙana'a kuma ya ya takura ma wani arzikinsa ya rayar ya rayar da wani ya bashi tsawon rai wani kuma ya hana shi wani ya azurta shi wani kuma ya talauta shi wani ya ɗaukaka shi wani ya ƙasƙantar da shi ba duk waɗannan abubuwan Allah maɗaukakin sarki shi yake yi ko babu wani wanda sai ya ce ma Allah dani hmm? wallahu ya la lamu li hukmihi Allah shi yake hukunci babu mai zuwa ya ce zai taƙi bai warware hukuncin Allah la yusalu amma yaf'alu hum yusalu ba wanda ya isa ma ya tambaya ba wanda zai tambaya ba wanda yake tambayar Allah kan aikinsa to haka dalika annasu al'amarin wahayi kamar yadda Allah yake cewa ala lahul khalqu wal amr halitta da umarni da al'amari duk na Allah ne to haka dalika daga ciki shine wannan nasu din shi yasa ibnu abbas in ya karanta wannan ayar sai ya sake mai sai sai rinka karanta sai sai ya ya istishhadi ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala ala lahul khalqu wal amr ku tattara hankalinku ku ji halitta da al'amari ga baki ɗaya na Allah ne kawai da kamar yadda yake shine kaɗai yake halitta to shine kaɗai ma yake umarni wanda daga cikin umarninsa shine ya yi umarni da wannan gobe kuma ya yi umarni da wani abu to wannan Allah maɗaukakin sarki a cikin kuma dukkan al'amarinsa akwai hikima a cikin dukkan al'amarinsa akwai hikima yanzu hikimar a mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya idan ya shafe hukunci wanda yake mai sauki da hukunci wanda yake yafi wahala hikimar shine Allah ya kara muminai lada kuma a lokacin da ya musu da sauki din saboda rauninsu da raunin imaninsu yayin da imaninsu ya karfafa sai aka dora aka kara musu wani nauyi din lokacin kuma da aka kawo musu mai tsanani daga baya aka kawo musu mai sauki an kawo musu mai tsanani ne don a ga istislam ɗinsu wasu ga al'amarin Allah kamar da Allah maɗaukakin sarki ya ce musu in sun ɓoye abin da ke cikin zuciyarsu ko ba sun bayyana Allah zai musu hisabi akan wannan suka ce ina za su iya wannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake su su ce ina wa afana da suka faɗa suka miƙa wuya ɗin, suka ɗauki nauyin wannan hmm? ya zama tukan cewar sai sauƙi ya zo daga Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan ayar akwai dalili akan cewa duk wata aya ko duk wani hukunci da Allah ya shafe to sai an kawo wani maimakonsa saboda haka wannan raddi ne a kan waɗansu malaman usul da suke cewa ana yin annasku ila ghairi badal a shafi hukuncin aya ya zamanto maimakon ta ba wani abu da zai abinda waɗansu malaman usul suka tafi aka yi kenan to wannan ayar raddi ce a gare su domin Allah ya ce ma nan sah min ayatin siya na a bi khairin minha in dai aka yi nasu to sai wanda ya fita alkhairi suna kawo misali da ayatul najwa ya yi na amanu idan najaytumur rasula qaddimu bayna yaday najwakum sadaqa Allah ya ce wa mu'mine idan kuka je za ku munajati da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaddamar da sadaka da da sadaka kafin ku yi samu ku gana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in kana da wata bukata ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana so ka kebe da shi ka gana to kafin kai wannan ka je ka samu miskini ka bashi sadaka ba wai ka kawo gaisuwa ba kamar yadda ake idan kana son abin nan ganin abin nan sarki sai ka je ka adama ko wani babba sai ka je ka samu wanda suke mukarrabai ka je ka dan yi musu ihsani ka ba su wani abu domin a kaddama da kai a'a shi Allah madaukakin sarki cewa in za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowane fakiri ma a je a samu a masa ihsani a masa sadaka to daga baya aka shafe wannan hukuncin to sun ce sai suka ce ai ba da aka shafe wannan hukuncin ba faɗi me aka kawo maimakon sa ba tunda Allah madaukakin sarki a kar a a fa in lam taf'alu wa taba Allahu alaikum fa aqimus salata wa atuz zakah wa ati'u Allah wa rasula ba faɗi me aka kawo maimako ba to shine jumhurin malamai suka yi musu raji cewa a ai har yanzu wannan ayat ta najwa wajabcin ba da sadaka din shine aka kauce amma mustahabbi ne idan mutum zai munajaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ganawa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to yayi sadaka yayi sadaka ga a fuskar mustahabi saboda haka wajeci aka shafe aka kawo abin da yake istizabi saboda haka ba a yi ba a yi nasku ila ghairi badal ba hmm. to Allah madaukakin sarki yace alam ta'lam alam Allah ala kulli shay'in qadir ai kana sani cewa Allah madaukakin sarki mai iko ne a bisa komai wa minhu nasku wat tabdil daga cikin abin da Allah daga cikin abin da Allah yake da iko da shi shine shafe hukunci da musanya shi da wani wannan duk yana bayyana ikon Allah madauka ikon Allah madaukakin sarki kuma yana bayyana matsayin mu na mu bayi ne ba abin da yake akan mu illa mu sallama ma Allah madaukakin sarki mu ji mu bi umarnin Allah alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard ai ka sani da wannan duk istifham din na taqriri ne mana ai qad ta'lam hmm? ka sani annallaha cewa Allah madaukakin sarki lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa nasa ne shi shi kadai ayyaf alu fihi ma ya yasha yana aikata abin da ya so a cikin sama da ƙasa ba wanda zai hana shi kamar wanda ba kamar yanda ba wanda ba wanda ya hana Allah ya halicci dan Afirka baki kuma ya halicci dan China mai fuska kamar bayan bayan abin nan a ya ba bayan ƙwarya ba a bayan garkuwa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa ya sifanta su qawmun wujuhum ka annaha mijan fuskar su kamar garkuwa wato haka suke san haka suke kamar bango shafaffiya fuska eh, eh ba su da goshi ba su da kundukuki haka Allah ya halice su haka ya ga dama yi ko ko akwai wani wanda yake yayin da aka yi cikinsa sai da ya zo ya bada shawara shawarar ga yadda kamar su za ta zama tuwo to kamar yadda Allah yake yin wannan yake da mulki a cikin sammai da duk wani abu da ke faruwa a cikin sama da ƙasa mulkin Allah ne shi ke yin yanda ya so to haka zalika haka wannan al'amarin ma na hukunce hukuncen addinin sa nasa ne yana yin yanda ya so wa ma lakum min dunillahi min waliyin wala nasir kuma ba ku da wani ba ku da majibinci zai da yake tsare ku min lahi in ba Allah ba wala nasir haka ba ku da wani mataimaki mai hana a yi muku azaba in azabar ta zo kanku koma bayan Allah wannan duk a ciki akwai sallama ma sallama ma Allah madaukakin sarki da kuma dogaro gare shi da dogaro gare shi tunda kuma wato tunda ma'ana tunda ba ku da wani majibinci ba ku da wani mataimaki in ba Allah ba to to ku Allah ya zama to shine majibincin ku ku zama to kullum kuna tare da Allah ku riƙi Allah ya zama to shine mataimakin ku ba wanda zai taimake ku kuma bayan sa ba wanda zai hana ku hmm? ya zama to kan cewa kun lizinci hasbunallahu wa ni'mal wakil shine ya zama to cewa ku ce Allah ya ishe mu ko madalla da shi a wanda yake madogara am dole an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dalla sawa'a as-sabil am innan halful idraj am bi ma'ana bal ai ba wato a ko kuwa a turidun don haka ke kaddar harful istifham a kora wancan magana ko ku kuna so ku tambayi manzanku ne kama su ila musa min qabl kamar yadda aka tambayi annabi musa kafin shi kamar yadda yahudawa suka rinka yi ma annabin annabinsu annabi musa tambayoyin kwakwa tambayoyin kurewa tambayoyin rashin yadda tambayoyin rashin sallamawa ko kuma irin wannan abin da kuke so ku yi kenan min wato tun kafin tun daga farko tun kafin wato wannan kenan yadda da mutane annan Musa suke daga cikin tambayoyin suka ce masa arina Allah jahara suka ce ij'al allana ilahan kama lahum aliha wato suka ce ba za su imani ba sai sun ga Allah ƙuru-ƙuru aka ce su yi suka ce sami'ina wa asaina suka ce a sanya musu dan maraki su bauta masa kamar yadda kuma wannan suke bauta ma wani dan abin nan a wani gunkin duk waɗannan tambayoyin to ko kuma irin wannan kuke so ku yi wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dalla sawa'a sabi to duk wanda ya musanya duk wanda ya musanya imani da kafirci duk wanda ya musanya imani wato ya bayar da imani ya karbi kafirci faqad dalla sawa'a sabi wannan ya ɓace malidiciyar hanya asawa shine al min kulli wato tafarkin gaskiya shine tafarkin da yake tsaka tsaki babu tafriti babu ifra babu wuce gona da iri ba kuma sassauci ka tsaya daidai a tsakiya kila tsarafai qasdil umuri zamimu dukkan gefe biyu na tsakiyar al'amari na tsakiyar hanya abin zargi ne abin zargi ne ga yadda aka ce ka bi Allah in ka wuce iyaka ka ce sai ka yi abin da ba ba ce ka yi ba don kana so ka burge ka kan cewa wai kai kafi kowa ibada ku ce ka zama to ka fada cikin masu gudu kamar yadda waɗanda suka zo suka ce ba za su yi aure ba ba za su yi bacci da daddare ba waɗansu ma suka ce ma za su yanke mazakutarsu don ya zama to ba su da bukatar mamata kwata-kwata sun wuce iyaka kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda man raghima an sunnati fa laysa minni ko kuma kai sassauci kana gani ana yi amma kai ba za ka yi ibadar ba ka tozarta haƙoƙin Allah to wannan dukkaninsu zargi ne to wanda duk yake so ya tabbata akan wanda duk wanda ya musanya imani da kafirci to wannan ya ya bude ma wannan tafarkin wanda yake madaidaici shi yasa koyaushe ake ta siffanta musulunci da kuma hanyar gaskiya da hanyar wanda yake batutar a tsakiya kamar yadda lokacin da muke karanta tafsirin suratul fatiha muka kawo hadisin nawas ibn sam'an na misalin as-siratul mustaqim hanya ce a tsakiya wanda yake a gefanta akwai wato bango a jikin bangon akwai kofofi a kowace kofa akwai labule hmm? in ka zo ana akwai mai makirayi da yake cewa ku shigo wannan hanya idan mutum kuma ya shigo hanyar in ya zo zai fita daga cikin tsakiyar hanyar ya bauɗe sai wani mai wa'azi akan hanyar ce masa kada ka fita daga as-siratul ta tafarkin Allah ba tutar ka bata ka zame to nan ma sai aka sifanta wato tafarki daidai da cewa asawa asabi wato tafarki wanda yake tsaka tsaki kuma a cikin wannan akwai ishara akan cewa yin tambayoyi na rashin yarda na ƙure wato wannan yana kaiwa ya zuwa ga kafirci tun daga shi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man ya tabaddal kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabil akan inka wajen inkari akan tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tambayar da Yahudawa suka kuma a cikin wannan akwai ishara akan cewa koyi da koyi da kafirai koyi da kafirai yana kawai zuwa kafirci koyi da kafirai don gashi kan irin yadda yahudawa suke yi allah ya kicewa ko kuna so kuma ku yi kamar su ne kuna so ku bi su kuma to in kuka bi su kuwa karshe shine za ku musanya imani da kafirci sabon manzon allah sallallahu alaihi wasallam babu kamar su don ba su yi manzon allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan tambayar ba shi yasa anas ibn malik yake cewa muna jin tsoro muna jin kwarjinin mu tambayi manzan allah sallallahu alaihi wasallam wani abu don haka muke murna a samu wani wato ba kauye irin larabawan ƙauye din nan mai hankali mai basira ya zo da tambayoyi zai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don su ba ruwan sai zo su tambaya albara ibn azib shi ma ya ce wani lokaci sai ga a yi shekara ɗaya ba wanda da cikin sahabbai da ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai su murna Allah ya kawo balaraban ƙauye ya zo ya tambaya don su samu wani ilimi shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su don tarbiyar da Allah da manzonsa suka yi musu kenan Allah madaukakin sarki shi ya yi ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu an hina yunzalu alquran tubda lakum afallahu an kada ku tambayi abubuwa in an bayyana muku hukuncin su za su bata za su zo su bata mu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaruni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablahum qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim wa ikhtilafuhum ku kyale ni da abin na hore ku da shi ba abin da ya halaka wanda suka gabace ku illa yawan tambayoyinsu da sabawarsu ga annabawansu yawan tambaya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da zuwa hadisin Mughira ibn Shu'ba yake eh, eh, naha an an kafarati su'al wa ida'ati al-mal wa qila wa ya hana yawan tambaya da jita-jita da tozarta da almubazzaranci da dukiya yace aka fara da kasar su'al yawan tambaya wannan yawan tambaya ya hada roƙo ya hada kuma tambayar kwakwa tambayar abin da baka baka bukatar ka sani wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin sahabbai su ne masa tambaya wannan ya zo ya ce wane ne mahaifina mare ne mahaifina sai ce wane ne mahaifinka yace a ina yake dan aljanna ne ko dan wuta ce dan wuta ne sai na Umar ya fuskanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ransa ya baci sannan ya durkusa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mun tuba zuwa ga Allah ya rasulullah radina billahi rabbana bil islam dinahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam biya dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba wanda zai mun tambayar wani abu ina wannan makamin nawa sai na gaya masa to shi yasa ba a son a cikin wato idan mutum zai shi yasa ɗalibin ilimi tarbiyyar addinin musulunci ta yi mana mu koyi ladabin tambaya kai tambaya domin abin da ya shige maka duhu ka san hukuncin sa yadda zaka bauta ma Allah amma tambaya don kure ko tambaya da ba za ta amfane ka da komai ba akan sanin yadda za ka kusance zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ko ta kare ka da ilimi hmm? kuma ilimin ya zama to mai amfani ko kuma ta sanya ka ka san yadda ko ta kare ka da kyakkyawan aiki to amma tambaya wadda take ilimi ce wanda yake bashi da wani amfani kamar kai tambayar yaya sunan ashabul kafi yaya sunan wanda suke ashabul kafi ko kai tambaya da wani gefen da wace gaba ce ta saniyar bani isra'ila ita ce aka daki wanda ya mutu har ya tashi ya bayyana wanda ya yi ko kuma wace irin bishiya ce aka ce annabi adam kare ya ci ya je ya ci ta duk irin wa'annan tambayoyi wanda yake ba su da amfani ba su kara maka koyo wajen sanin Allah to su ne aka hana su haka zalika wajen hukunci yanzu wata maza lokacin kamar wannan hadithin da ya zo wanda yake shine sababin hadithin farko da na ambata zaruni ma taraktukum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ma jama'a hajji hudu ba yace ya mutane ya ya ayyuhan nas kutiba alaikumul hajj fa hujju an wajabta muku aikin hajji ku yi hajji sai wani ya ce ya rasulullah a fi kulle a kowace shekara maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru sannan ya ce lau qultu na'am la wajabat walau wajabat la mastata sannan ya faɗi hadisin da runi ma tarar ya ce da na ce na'am duk shekara ce da ta wajaba duk shekara wajibi ne mutum ya haji kuma da ta wajaba din da an rubuta muku wajibi akan ku ba za ku iya ba sai ce ku kyale ni da abin da na hore ku da shi to nan <clears throat> akwai fa'idar cewar wato kada mu bi yahudawa musamman wajen alakarsu da manzanninsu wajen alakarsu da manzan allah annabi musa shi yasa allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan ladina amanu la takunu kal ladina adaw musa fa barra'ahu allah mimma qalu ya ku mu'mine kada ku zamanto kamar waɗanda suka cuci suka bakanta ma suka mugusta ba suka muzanta ma annabi musa allah ya barra'antar da shi daga abinda suka rinka masa a adiya da shi to kada kuma ku wuce za ku ma'anar muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga babban abin da ne babban abin idaya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ka je ka kamanta shi da Allah ka kamanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah shi sa wata ran da wani ya zo yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam masha Allahu wa shita Allah ya so kuma kai ma ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci yace ataj'aluni lillahi ataj'aluni lillahi nidda ni zaka sa na zamanto kini tare da Allah kul ma sha Allah wahda kace Allah ya so shi kadai to da daga cikin idaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma don sai su rinka ganin idan an ce kara aiki da hadisi da hadisi da'ifi ko hadisai na ƙarya wanda suka saba ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar a wuce gona da iri wajen yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wai ana ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aziya ainihin aziya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cutarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda Yahudawa suka yi ne tare da Annabi Musa babban abu shine ka bashi sifa wadda irin ya kai masa yadda nasara suka yi ma Annabi Isa ka bashi abin nan a sifofin uluhiyya to wannan cutarwa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin cutarwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cutarwa ga masoyansa matansa shi sa wata ran lokacin da matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka haɗu suna neman suka ce su adalci suke nema yaya za a yi mutane idan za su yi kyauta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun yi tambaya manzan Allah a ɗakin wa yake in an ce a ɗakin Aisha yake sai su kawo kyauta in an ce ba ɗakin Aisha yake ba sai su saurara sai ya zo ɗakin Aisha su dawo saboda sun san yana ɗakin Aisha yana cikin farin ciki saboda sun san yana ɗakin Aisha ita ce ita ya fi so a cikin duk mutane kamar yadda ya faɗa sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka tura Fatima radiyallahu anha yarsa sallallahu alaihi wasallam da ta je me yace mata da ta gaya masa sai yake cewa kina son abin da nake so yace to la tudini fi fi Aisha kada ki bata min akan sha'anin Aisha kada ki mun wani abu na bace akan sha'anin Aisha duk wani wanda yake da matsayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake san sa hmm? idan ka je kai cuce shi ko ka sare shi to kamar ka cuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah haka haka zalika ƴaƴansa Fatima radiyallahu anha yace Fatima bid'atun minni yu'zini ma ada duk abin da ke cuta yake bata mata yana bata mu shi yasa bai yarda ba sayyidina Ali ya aure mata kishiya domin in yi mata kishiya dole sai zaman to yayi wani abu wanda yake na batawa in ya bata mata kuwa duk abin da zai bakanta mata zai bakanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da zai bakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haraka alaka ne ga mu'mini to abu na farko kenan kada mi mi koyi da Yahuda sannan abu na biyu kuma shine a rufe kofar tambayar da ba ta da ma'ana irin tambayar Yahudawa bayan gabaki ɗaya umuman kada mi koyi da su akan alakar su da manzon Allah da aka aiko musu sallallahu alaihi wasallam Musa alaihi wa ala na salatu wassalam to haka dalika kuma a wajen hususan wajen tambaya wajen tambaya kada mi wata tambaya in ba tambayar da take a karkashin ta akwai aiki ba shi yasa Imam Malik yake cewa sun kasance ba sa son magana wato malaman Madina sun kasance ba sa son magana akan wani abu sai akan abin da yake a karkashin sa akwai aiki ka sani ne domin ka aikata abin da zaka samu kusanci da Allah da shi amma a shiga cikin abubuwan abubuwa na ilimin kalam da maganganu da tambaya da bincike akan abin da yake babu wani aiki a ƙarƙashin to wannan ba tarbiyyar da alkur'ani ya mana bane ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق واعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير الله يتود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Allah ya ce wadda kafirun min ahalil kitab da yawa daga cikin ahlul kitab suna so lauya duna kun min imani kun kufara suna son mayar da ku laudin nan masdariya ce sai a kaddara ta tare da fi'ilin da masdari ai wadda kafirun min ahalil kitab raddukum kufara da yawansu suna son mayar da ku kafirai min imani kun bayan kun riga kun yi imani hasadan min indi anfusihim saboda hasada hasadan nan wanda yake ta fito ne daga cikin zukatansu daga kawukansu wato ba ta da wani dalili in ba wato munin zukatansu ba zuciya mai hasada mummunan zuciya ce zuciyar iblis ce to wannan shine kadai abin da yasa suke son su yi haka ku zaman to kafirai min ba'di ma bayyana lahumul haq bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su gaskiyar shine bayan wato tabbas a cikin attaura ya bayyana a gare su kan cewar sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to bayan wannan <clears throat> wannan fa faru kun sani saboda haka Allah madaukakin sarki yana sanar da muminai ne adawar yahudawa a gare cewa adawa ce wadda take ba adawa ce ta ba adawa ce mai sauki ba adawa ce ta hasada ta kiyayya wanda abinda saboda mutuna fa akan cewar yahudawa su suna ganin da nasara suna ganin kan cewa su ne akan wani abu su ne ma'abuta littafi su ne malamai su ne akan tafarkin annabawa su ne akan addini saukakke daga sama larabawa kuwa jahilai ne ummiyai masu bautar dutse suna gan su akan ba komai ba sai gashi Allah ya fitar da su daga cikin wannan duhun ya zuwa ga tauhidi ba a hannun yahudawa ba ba a hannun nasara ba ba <clears throat> a hannun littattafan da suka zo gare su ba da annabi wanda ya zo balarabe daga cikinsu suka zamanto malamai bayan da sun zamanto jami'ai suka zamanto masu gani bayan da sun zamanto makari allah ya ba su ɗaukaka bayan da su kaskantattu ne saboda haka suka ga menene ba su wannan daraja wannan imanin saboda haka burinsu su yi ridda burinsu su koma bauta su burinsu shine su koma shirka shi yasa nan Allah madaukakin sarki ya ce law yaruddunakum bai ce law takfurun ba bai ce burinsu ku kafirta domin ku kafirta za ku iya zama ku zamanto kamar su tunda su a wajen su sun siya da akan cewa su kafirai ne su ba wasu suke larabawa su dawo su shiga cikin addinin yahudanci ba ko zamanto addinin nasara a'a su koma a cikin wannan hali na shirka na duhun kai na jahiliya burin su kenan wani ɗaukakar da suka samu su hana su to ba wanda yake soma ba wanda yake makiyin al'umma irin wanda zai soma al'umma irin wannan ci ba bayan da Allah ya fitar da su daga cikin dubbai ya zuwa ga haske ya zama yana so kuma ya mai da su cikin haske a ya mai da su cikin duhu to kuma ya zama to cewar wannan matsayin da suka ɗauka ba sun ɗauki wannan matsayi ba ne a bisa wani asasi na ilimi ko saboda wata hujja a'a hasadan shi sa wannan ake ake ɗaukarsa a matsayin mafolin li ajali ai domin abin sa suke son yin wannan dali domin illar shi ne saboda hasada ko kuma hali ne halin kasancewarsu suna son ku kafirta eh, suna son ku kafirta suna masu hasada a gare ku suna masu hasada akan alkhairin da ya zo muku daga ubangijinku to wannan a ɗabi'arsa zai tayar da wato bacin rai ga muminai sai yanzu ashe abin da muna zuwa tare da su mun yi alkawari tare da su na zaman lafiya mun yi alkawarin kan cewa babu cuta amma ashe ga abin da suka kulla a cikin mu ba sa san mu da alkhairi to wannan zai tayar da alkhairi da bacin rai da tafarfasar zuci to shine sai Allah ya ce fa'fu wasfahu ku yi afuwa ku kau da kai al'afu shi ne adamul mu'akhadati bin zam kada in mutum ya maka laifi ka ce sai ka rama kada ka ce sai ka yi kada ka ce ramuwar gayya ta fi gayya ciwo babu ramuwar shi ne al'afu kenan wasafu kuma izalatu asarin izalatu asarin zambi min alqalb ka kawar da wato ma abinda aka yi maka a cikin zuciyarka kwata-kwata ya zamanto babu lawan babu tasiri babu rarawa ko babu zargi ka fitar da shi kamar ka ga ai asafo daga safhatul wajhi ne wato gefen a fuska in aka ce as-safu shine wato ka kauda kai daga abu in ka kauda kai wato ka dauke gefen fuska ka daga wannan abu wato ma'ana kamar yi ka cire shi daga cikin zuciyarka shi wannan ya fi tsanani ai ya fi wahala ai maka laifi ya zama to ma baka bashi ma a cikin zuciyarka ba ai ya fi wahala ko domin za ka yi afuwa amma duk da haka na cewa to duk da yake na yafi amma to in haka ne to shine sai malamai suka ce malaman da suke cewa to menene hikimar da Allah madaukakin sarki bai umarni da asafu ba domin in dai kai safu to ai afuwa ma ta zo in dai ka dauke kai ya zama to baka kulli ba ko zargi ba za yi ba to ai in baka yi zargi ba yaushe ma kuma zaka ce za yi ramuwa to me hikimar da ba a ce kawai fasfahu ba ku kau da kai sai aka ce fa'afu wasfahu shi malamai suka ce hikimar wato ai tadarruji fiye daga Allah tunda ya san Allah maɗaukakin sarki ya san cewar wannan kiyaya ta yahudawa da wannan sifa su da Allah ya bayyana a mumine za ta sa musu ɓacin rai da baƙin ciki da zafin rai to a ce lokaci ɗaya a ce kawai ku yi safu kau da kai akwai wahala sai aka ce to ku yi afuwa in kun yi afuwar sannan kuma ku yi safu don aiki yi daruji da su shi yasa wannan hikima ce ta tarbiyya kan cewa in yadda za ka yi tare da iyalinka tare da 'ya'yanka in malami ne tare da ɗalibai in shugaba ne tare da mabiya ka rinka ɗaukar su mataki mataki kar ka ɗauko musu lokaci ɗaya ka ɗora musu cewa duk sai sun yi komai da komai lokaci ɗaya wanda ya nuna cewa yana da muhimmanci ga dukkan mai tarbiyya ya san ɗabi'ar ɗan adam ya san ɗabi'ar ɗan adam ya san abin da ya san madafin ɗin zuciyarsa ya zuciyar ɗan adam take wannan abubuwa ne na ilimi abubuwa ne na ilimi abubuwa ne na ilimi waɗanda suke suna da suna da suna da manufarsu suna da matsayinsu wanda ya kamata lallai ya zama tukwancin musulmi ya kokari ya san su domin abubuwa ne wanda suke bayyana abubuwa ne wanda yake a bisa asasinsu alkur'ani ya tabbatar da abubuwa a bisa asasu alkur'ani ya tabbatar da su alkur'ani ya tabbatar da yadda cewa abubuwa da dama ana la'akari da ɗabi'ar ɗan adam daga cikin abin da ake la'akari da shi wajen ɗabi'ar ɗan adam shine wajen tarbiyya a ɗauke shi mataki mataki to dole ne ka san matakan da zuciyar ɗan adam eh, eh, matakan da yadda zuciyar ɗan adam take ɗaukan abubuwa ka san abin da yake mai sauki a gare shi ka san abin da yake mai wahala a gare shi so da aka kaddamar da mai sauƙin kafin ka zo ga mai wahala to shi yasa Allah madaukakin sarki ce to ku so mu yin afwa ma'ana kada ku rama kada ku ce to tunda yahuda abinda suke muku kenan bari ku je ku yi maganin su bari ku je ku gama da su a ku kyale su wasfahu kuma ma kada ma ku zarge su ku rabu da su to haka za a tabbata a ce hatta ya ti Allahu bi amri har sai Allah ya kawo al'amarinsa a cikin nan akwai hikimar Allah nan waɗansu malamai suna cewa al'amarin Allah shine yahudawan banu zai a kore su yahudawan banu kurai da aka karkashe su to amma nan allah bai fassar menene al'amarin allah da zai zo da shi ba cewa ku ci gaba da wannan ku tabbata akan su al'amarin Allah ya zo me wannan al'amarin Allah din wato kun ga kyakkyawar aƙibar afuwar da saffo din wannan afuwar da kau da kai din tana da hikima akwai hikima a ciki za ku ga al'amarin daga cikin daga cikin hikimar daga cikin al'amarin Allah da ya zo sakamakon wannan umarnin da muka bi na Allah maɗaukakin sarki shine aka samu daga cikin yahudawa waɗansu suka musulunta suka kyautata su ban daga cikinsu har aka samu ummul mu'mini safiya yar babban maƙiyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yar huyay ibn akhtab wanda ya ce shi tsakaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba har ya mutu bayan kuma ya tabbatar cewa shi annabin Allah ne amma sai gashi shi yarsa yar cikinsa ta zo ta zama to ummul mu'mini sannan kuma wanda suka gabata su ta tsananta suka ƙi saurara wa musulmi allah ya maganin su ya kore su hmm? waɗansu su eh, aka mai da su kuma bayi wa an zana ladina zaharuhum min ahalil kitabi min sayasihim wa qadhawa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtulun wa na fariqan waɗansu su kuna karkashe waɗansu su kuma mai da su bayi ne batattu dole al'amarin allah ne sakamakon al'afu safu. to haka zalika da dukkan maki idan kai masa afuwa kai masa safa ka kau da kai da gire shi fa idan ladhi bai na huwa adawa ka annahu liyun hali sai to wanda yake tsakaninka da shi adawa ne sai to kamar wato badadi wanda yake mai tsananin soyayya duk wanda ya wannan ba a jarraba Allah Wani ka ce wai duk wanda bar nan yana gani Allah zai sasaka ya zata zo a ba a jarraba Allah <laughs> eh, a ka yi shi it mutaqidan cewa haka ne kuma za ka gani tabbas wa aqimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku ba da zakka wato ma'ana ba kawai ku yi hakuri ba ba kawai ku kau da kai ba to kuma ku dawwama akan abin da zai amfane ku tsakaninku da Allah ku dawwama akan abu kyautata tsakaninku ga Allah wannan shine babban matakin galaba akan makiya babban matakin galaba akan makiya to Allah ya bayyana mana adawar Yahudawa a gare mu Allah ya bayyana mana adawa adawar yahudawa a gare mu maganin adawar yahudawa a gare mu abin da zai bamu nasara a kansu shine mu lizinci sai da sallah mu kyautata tsakaninmu ga Allah da Allah madaukakin sarki mu kyautata tsakaninmu da Allah ta hanyar ayyukan ibada da kiyaye hududullah to sai Allah madaukakin sarki ya bamu nasara a kansu ko mu dawwama akan wannan a abin nan wato al'afu wasafu waɗansu malamai suna cewar wannan aya ce mansuha an shafe hukuncinta da ayatul qital da da Allah yake cewa qatilul ladina qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sabirun saboda haka yanzu wato suna cewa ba a yin afuwa ba a kauda kai a kawai tsakaninmu da ahlul kitab sai yaki wani wannan ayar muhkama ce to wannan ma muhkama ce ba mansuha ba ce kowanne da lokacinsa kowanne da yanayinsa idan kun samu ƙarfi to maganinsu ku yaƙe su wa maganinsu ku karka maganinsu ku ɗauki kan yi a yi jihadi amma in ba ku shiri ba ba ku samu ƙarfi ba ba ku samu daura da za ta yi jihadi ba to ku yi al'afu wa safu da kyawawan akhlaq ku yi musu ku yi kyakkyawar ɗabi'a a gare su domin kyakkyawar ɗabi'a ku tarihin jari a kansu dukkan hasu su zo su cikin addinin musulunci ku dawwama a cikin ibada ku dawwama a cikin tsayar da sallah da bayar da zakka eh, sannan kuma ku sani cewar duk ku sani cewa alaka da Allah maɗaukakin sarki an gina ta ne akan kaddamar da alkhairi ga Allah shine wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah babu wani abu inda wannan ma ta sharaɗi ce ba wani abu da za ku kaddamar ga ku na alkhairi face ta ji duhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah wannan shi ne mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce mana la ta haƙirunna min maarufi shay'a kada ku wulakanta wani abu na aikin alkhairi ko da ku haɗu ɗan uwanku ne da kyakkyawar fuska da murmushi ka sakar masa fuska ka da abin da zaka bashi na sadaka ka da abin da zaka yi masa na kyautatawa to ka sake ka yi murmushi a gare shi murmushi a fuskar ɗan uwanka mumini sadaka ne to kar ka wulakanta shi sadaka ma da gefa da wato bangaren dabino ne rabin dabino ne shi yasa wannan a ma din nan tana daga cikin abin da malaman usul suke cewa alfazul umu ta hada komai da komai wato duk wani abu na alkhairi komai in sa komai sa da za ku kaddamar da shi ga ubangijinku ta inda Allah za ku same shi a wajen Allah allaha bima ta'maluna basir ah, lalle Allah maɗaukakin sarki mai gani ne ga abin da kuke aikatawa saboda haka Allah zai muku sakayya da shi wannan a cikin sa akwai kwadaitarwa akan ikhlas cewa ka sani cewa duk abin da kake yin Allah yana gani saboda haka wannan zai sanya ka ya zama to ka tsarkake ka kan cewar mu'amalar da Allah ce ba da mutane ba mu'amalar da Allah ce ba da wani abin duniya ba hmm? domin Allah maɗaukakin sarki yana hange وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى Allah ya ce kuma sun ce lan yadkhul aljanna ba wanda zai shiga cikin aljanna illa man kana huda sai wanda ya kasance sai waɗanda suka kasance yahudawa au nasara ko wanda suka kasance nasara huda jam'u ha'id jam'un yahud kamar yadda ya gabata a gare mu kamar yadda ya gabata a faɗin Allah ta'ala innal ladina hadu innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara cewa na hadu waɗanda suka bi suka zamanto mabiya addinin yahud ay yahuda shine ainihin ishtikakin al yahud ba wanda suka ce a tubna ba ba daga tubna ba tun da kalma ce wadda take ta ibriya daga yahuda ne wannan tsara ko mun ce mun ji ma'anarsa shine cewa waɗanda ake dangana su ya zuwa ga nasira garin nasira wato garin da aka haifi annabi isa shine asalin ma'anar nasara wanda ya nuna shine ainihin kiransu kalmar har muka faɗa cewa shine ainihin yadda ake kiransu a zamanin annabi isa daga baya ne suka mai da kansu masih almasihiyun wato wanda ake dangana su zuwa ga almasih wanda ake ce musu kirista ai ma'anar kirista ai almansub ila almasih shine Alkirist wanda ake dangana su zuwa ga christ wanda sunaye na da sunaye na baya amma asalin sunansu nasara wanda ya nuna cewa alkur'ani din nan ba abu ne wanda aka ciro shi daga wajen ahlul kitab na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don mun na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun manta da cewa ma mabiya annabi isa sunansu nasara to Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan hikayar ishara ce ga abinda yahudawa suka faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ai ba mai shiga aljanna sai ba yahudu nasara ma suka zo suka ce ba mai shiga aljanna sai nasara ba wai su ne suka haɗu suka ce ba mai shiga aljanna sai yahudu da nasara ba a'a yahudu suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahudi nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai ba nasari ba wai sun yadda ne ba wai yahudu sun yadda nasara ma zai shiga aljanna ba kamar yadda ayat za ta zo nan gaba za ta nuna mana ba su yadda da junansu ba amma kowanne yana cewa mai ba mai shiga aljanna sai shi to Allah maɗaukakin sarki sai ya musu radda ya ce tilka amani yahu wannan gurace-guracen su ne ai shahawatuhumul batila soyace-soyacen ransu na ƙarya ai kowa zai iya magana magana babu hajar a kanta kowa zai iya kintata ya faɗa in dai magana ce ai ka ya auno da dukkan kailin da kake so ka auno ba a nan take ba akan buri ne ko akan abin faɗa ne kowa zai iya faɗan abin da ya so to amma menene tabbacin magana ulhatu burhanakum ce ne musu ku kawo dalilinku in kuntum sadiqin in ku masu gaskiya ne a cikin da'awar ku tunda da'awa mai sauki ce zaka iya zuwa zaka iya zuwa ka ce mulkin garin nan hmm, na iyayenka yi da kakanninka ba na gidan dabo bane. za ka iya zuwa ka faɗi wannan da'awa kowa zai iya yi hmm, to amma da ka faɗa shi gina sai tabbata haka hmm? ka je ka kawo shaidu da abin da zai tabbatar maka da wannan to shine nan da suka faɗa Allah madaukakin sarki ya kawo ya rufe hujjar su yace qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo hujjar ku in ku masu gaskiya ne babu hujja la a cikin at-taura wala a cikin injila akan wannan ba wannan harafi a cikinsa ya kunshi wani ya daga cikin balaga alkur'ani ya kunshi rushe maganarsu raddi mai karfi a kansu bala ma'anarta ai ya ha gairu ba su ne za su shigarta ba su ne yan aljannan ba bala ku faɗin suwaye yan aljanna ba waɗannan yahudu da nasara ɗin ba ne yan aljanna man aslama wajhahu duk wanda ya sallaba duk wanda ya miƙa wuyansa ya jawo ga Allah man aslama wajahu ya miƙa fuskarsa ga Allah ma'anar alwajh a nan wajen shine wato kullu kansa ga baki ɗaya sallama shi ga Allah ma'ana ya yarda Allah ya umarce shi ya hana shi ya zama to yayi inkiyadi ya jawo ga umarnin Allah sai inda Allah ya je sai inda Allah ya miƙa sai inda Allah ya tura shi nan zai bi wa huwa muhsin kuma ya zama to mai ihsani mai kyautatawa ma'ana mai biyayya ga umarnin ga al'amarin Allah falahu ajruhu inda rabbih to wannan shine wanda yake ladansa tabbatacce ne a wajen ubangijinsa sakamakon ladansa shine wato aljanna din wala khawfun alaihim babu tsoro a gare su wala hum yahzanun ba za su kunci ba a ranar lahira wani nuna kan cewa kenan tsira da addini karbabbe a wajen Allah ba da suna bane ba da label bane ba da kungiya bane duk ba da wannan bane da aiki ne me kake aikatawa wanda yake a cikin wannan da musulmi da yahudu da nasara da dan mishan da dan da daba guje da kowane ne duk zai iya zamantowa cikin zai iya zamantowa dan aljanna in ya zamanto aslama wajha lillahi wa huwa muhsin wanda kuma duk bai yi wannan ba to wallahi ba ruwan Allah da shi ko shi wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran a cikin wani hadisi na Mu'adh ibn Jabal yake cewa inna bani fulana inna bani fulani yaz'umuna annahum aw annahum aqribai wa annahum ahlu baiti wa inna awliya'i wa ahlu baiti almuttaquna man kan yake cewa yan gidan wani ƴaƴan wato kabilar wani suna riyawa cewa su ne waliyaina su ne majibinta na su ne masu kusanci da ni kuma su ne yan gidana yace to ku sani ku ji ala ku tattara hankalinku ku sani na da kuma 'yan gidana almuttaqun su ne masu tsoron Allah man kanu ko suwaye to wannan shine gaske da alƙur'ani ke tabbatarwa shi sa Allah madaukakin tarki a cikin suratul nisa yake cewa laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahlul kitab ba gurin ku bane ba gurin ahlul kitab bane kuma musulmi ku ce a ai mu ne musulmi ne yan aljanna ba wannan take ba man ya'mal su'an yujza bi duk wanda ya aikata mummuna wallahi sai an masa kayya da wannan mummuna wa man ya'mal min as-salihat wanda ku ya aikata kyakkyawan aiki daga wani abu wanda ya aikata wani abu na kyakkyawan aiki wa huwa mu'min kuma mu'mini ne fa ulaika yadkhuluna al-janna wa annasu za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqira ba za a cuce su ba ko da wato ɗugon nan ne da yake kan ƙwallon dabino ba za a cuce su da wannan ba akwai adalci da ya fi wannan to Allah kenan Allah kenan kuma wannan gaskiya ita ce ita ce ba inda ka ji ta sai a cikin alkur'ani ita ce kuma gaskiya da take cikin dukkan tafai as-samawiyya wanda soce-socen rai mutane soce-socen ran mutane ya baddala su kuma irin wannan gaskiyar a cikin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce wanda suke zame daga tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kama hanyar bid'a suke so su musanya ta to amma ba za su iya ba saboda alqur'ani Allah yake shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun shi sa har yanzu ake ta karanta ta shi sa kuma wanda yake duk wanda baya son ya bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya son a karanta alqur'ani baya son a ce alkitabu was sunnah ba sa san a ce alkitabu wasu sunna saboda sun san irin wannan gaskiya irin wannan adalci shi za a tabbatar wannan shi ya tabbatar mana da ka'idar tsira a cikin addinin musulunci da karɓar aiki wanda malaman suna suka tabbatar cewa dukkan aiki ba zai karɓu ba a wajen Allah sai ya haɗa sharaɗi guda biyu to a cikin wannan ayar suke na farko al-ikhlas ka yi shi saboda Allah kaɗai ka yi addini ga Allah kaɗai na biyu al-mutaba'a kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-ikhlas din daga man aslama wajhahu lillah wanda ya sallama fuskarsa ga Allah wato ya zama to addini ga Allah kadai zai shine sharadi na farko wa huwa muhsin ya zama to mai ihsani al-ihsan shine ba yadda zaka san al-ihsani sai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul muhsini shi ya fi kowa ihsani kuma shi ya koya mana ihsani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad duk wanda ya aikata aiki da al'amarin mu baya kansa ba shi da madogara daga al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mardud ne ba za a karbe shi ba to wannan shine ma'anar wa huwa muhsin ya zama to kuma mai ihsani wannan shine ka'idar addinin musulunci kuma wannan shine wannan fahimtar ita ya kamata mu tabbatar a cikin zukatanmu mu fahimce ta sosai ya zama tokar cewa mun yi kokarin komai za mu kyautata niyyar mu mu kyautata mu kyautata a zukatanmu mu kula da zuciyarmu mu gyara zuciyarmu ka zama to mun tsarkake ta daga shawa'i mun tsarkake ta daga shirka babba daga shirka karama daga shirka boyayya daga riya daga ujub da girman kai da sum'a da jiyar da aiki sannan kuma aikinmu mu tsarkake shi daga bid'a niyyarmu ta tsarkaka sannan kuma ayyukanmu mu tsarkake shi daga bid'a mu tsarkake shi daga rashin inganci ko mu tsaya mu tsaya mu ilimi ba za ka san sunna ba ba za ka san cewa aikinka ihsani kake ba dole sai da ilimi duk wanda ya bauta ma Allah ya ce shi ya yana da ikhlasi shi lahira yake so amma yana ta bautar Allah amma babu ilimi babu sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to annan shedan a cikin ibadar ta shedan zai zama da shi zuwa ga bid'a to maganin wannan yadda za mu tabbatar da sharadi na biyu din shi da ilimi da ilimi sanin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga cikin malamai magabata wanda suke akan tafarkin magabata din imamu zahabi yake cewa mutum ya dawoma ya lizimci mm, karatun alƙur'anin alƙur'anin Allah da kuma mudawamatin nazar fi sahihai dawwamar wato du abin nan tsokaci da karatu na as-sahihai al-bukhari wa muslim da suka kiyaye ingantattun sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine kaga abin da tabbatar mana da tsira Allah madaukakin sarki ya rushe maganar Yahudawa ya rushe maganar Nasara ya rushe maganar duk wani mai da'awa duk da'awar mai da'awa kowace kowace irin da'awa ce ya kuma irin mun san su kuma mun san muna jin su kuma mun san irin da'awoyin da ake ta yi masu yawa daga mai da'awar kan cewa shine su sune masu san annabi sallallahu alaihi wasallam ko sune masu san waliyai ko sune masu san ahlul bait ko sune masu kaza ko sune masu kaza duk wata da'awa Allah ya rushe ta gaskiyar ita ce guda ɗaya man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbi Allah ya tabbatar da mu akan wannan Allah ya rayar da mu akan ta ya sanya mu mu rayu akan ta mu mutu akan ta kuma ya tayar da mu akan wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta الله أكبر الله أكبر ci iya yin azumi ba dangane da fassarar wannan ayar wa alal ladina yutiquna wannan dalibin ilimi wa alal ladina yutiquna ya ji an ce mansuha ce to yana mana ishara ne ga cewar ga fassarar Abdullahi ibn Abbas ta wannan ayar cewa wa alal ladina yutiquna aya ce muhkama ba shafaffiya ba ce tana ishara ne ga abin nan wato masu uzuri kamar mace mai ciki da mace mai shayarwa kan cewar idan azumi zai yi musu wahala to sai su sha su su rama amma kuma su ciyar da miskini ciyar da miskini a maimakon kowace rana daya da suka sha ga mace wadda take mai shayarwa kenan kamar yadda fatuwar abdullahi ibn umar ta nuna mace mai ciki ko tun da ita mara lafiya ce ba za ta ciyar da miskini ba akwai wannan fassara din saboda haka da nace ayar mansuha ce ina magana ne akan kauli akwai wani kauli da yace ba mansuha ba ba shafafiyar hukunci ta ba shafe ba wanda yake daya daga cikin tafsiri na Abdullahi ibn Abbas kenan saboda haka insha Allah shi dai mai tambayar zai fahimta tunda ya san magana wannan yana cewa wai wannan ayar za ta zamanto dalili akan cewa za a tafiyar da addini ne yadda zamani yake akan aka wato a canza a yadda zamani ya canza sai mu canza addini ne ya dace da zamani a ai Allah cewa imanansa shi ne yake yin su Allah shi yake canza hukunci ba ce mu ne aka dora mana yin wannan ba addinin Allah ya riga shi Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan addini ya riga ya cika ba za a canza shi ba hmm? ba za a canza shi ba amma duk canzawar zamani kuma muna da itikari cewa addininmu zai dace da wannan zamani ai da aka ce ba gabaki ɗaya ne aka da yawa daga cikin hukunce hukunce na shari'a da daga cikin hukunce hukunce na shari'a an buɗe kofar ijtihadi a ciki amma ijtihadi a gina shi akan asali na shari'a ba wai shi shine alal misali yanzu mutane su zo su ce kan cewar yanzu zamani yayi wanda yake da mata za su fita a cikin sutura amma yanzu ana buƙatar ya zama tokan cewa an ga tsiraicin mata domin a sanya mutane su kwaɗayin aurensu domin a sanya mutane in ana so a yi talla su kwaɗayi su sha'awar abinda za a yi talla da shi saboda haka dole sai an nuna tsiraicin mata sai mu wannan sai mu ajiye wancan hukunci mu zo mu kawo wannan hukunci yanzu mata su ajiye hijabi wannan ba shine ijtihadi ba istihadi shine ya zamanto kan cewar abinda hukuncin abinda ba a bayyana hukuncinsa ba ya zo ya zamanto sabo sai ka zo ka duba ga da me ya kama a cikin shari'a menene manufar shari'a don game da irin wa'annan abubuwan in ka gane manufar shari'a ka san makasudin shari'a sai ka zo ka yi ijtihadi babban abu da ake nema a cikin ijtihadi sanin makasudin shari'a manufar shari'a a cikin dukkan hukunce hukunce ya za ka gane manufar shari'a su suke sanin wannan dukkan wani hukunci na shari'a ɗaiɗaiɗin hukunce-hukunce na shari'a tun daga babin ibadat al-mu'amalat gabaki ɗayansu kai istiqra'in su wato ka san su gabaki ɗaya kuma kowane hukunci ka san me hikimar shari'a a cikin wannan hukunci to wanda suka yi wannan su ne wanda suka san da shari'a su ne suke ijtihadi su ne suke ijtihadi amma wanda yake yake so ya zo ya wanda yake yake yake cewar za a canza addini domin ya dace da zamani kamar shi zamanin kamar shi zamanin wato wani abu ne wanda yake a kamar shi zamanin wani abu ne wanda yake wato mustaqilli dole ya to kan cewa ya samu wata sifa tabbatatta da dole addini ya canzu don su ai zamanin ai mutane ne idan mutane suka canza sai su canza zamaninsu menene ya kawo mana zamanin yanzu ya to a yanda yake ai mu muka canza ba zamanin ne ya canza ba mu mutane ne suka canza so da haka idan mutane suka canza ya zuwa ga barna to in aka ce za a canza addini zuwa ga barna to wannan ya zama tukuncewa ba addini ake ba saboda haka wannan nasu ba dalili bane akan wani domin an nasu ba a yin sa Allah madaukakin sarki shine mai shafi hukunci shine mai tabbatar da hukunci Ah, ɗaya tambayar sana ba mata da alaka da wannan dalilin da imam bukhari ne ya roƙi allah da ɗauki sarki ya ɗauki ransa na ce kisa ce mai tsawo in allah ya kawo ta munasaba za a sanar insha allah ah, hadisin ah, yana tambayar cewa wai hadisin da na janyo na sayyidina umar bai zama to hujjar durkuso ba cewa manzon allah cewa sayyidina umar ya durkusa gaban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbina billahi rabba wannan hadisin a cikin bukhari wannan ba hujja ne na durkuso ba mu durkusan da durkusan da yake a cikin al'umma mu durkusa ai na gaisuwa ne ko to ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya nuna mana yadda ake gaisuwa bai yi sahabbai ba su durkusa masa ba shi kuma wannan durkuso da sayyidina Umar yayi durkuso ne na girmama Allah madaukakin sarki da tuba ya zuwa ga Allah yake cewa tubna ila Allah mun tuba ya zuwa ga Allah haka sayyidina Umar ya ce to wanda yake wannan na girmama Allah ne ba wai ya duk ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane a babin gaisuwa sahabbai sun zo sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musafaha suke da shi amma wannan malamai sun yi inkarin wannan al'ada ta durkuso da muke yi wanda yake sun fi mu sani ko babban hujjar su akan wannan shine kan cewa ta saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shehu Usman yayi inkarin wannan a cikin rubuce-rubucen sa saboda ya saba ma koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta babin gaisuwa duk san sai na umar bai shi a babin gaisuwa ba ya yi shi a babun girmama allah maɗaukakin sarki da tuba ya zuwa ga allah saboda haka wannan ba hujja bane wallahu ta'ala a'ala wannan yan wani suke cewa suna neman a yi musu suna neman taimakon addu'a ga wani bawan allah da ya bata ba a gan shi ba taimaka mana a taimaka saboda allah maɗaukakin sarki ya bayyana shi ya dawo da shi zuwa ga iyalansa muna roƙon Allah madaukakin sarki domin albarkar littafinsa mai tsarki da kuma wannan majalisi da muke kan littafinsa mai tsarki da abinda Allah ke saukarwa a cikinsa na rahamar Allah kan Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan bawan Allah ya dawo da shi zuwa ga iyalansa ya tsare mu da mu da sauran yan uwan musulmi baki daya subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi